بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 wadda ta yi daidai da ranar 17 ga watan 6 ta shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim alaihi salam za mu tashi aya ta 28 insha Allah sai dai za mu amsa tambayoyin da aka waɗansu daga cikin tambayoyin da aka rubuto wannan yana tambayar me hukuncin wanda ya kashe mutane uku ne ko biyar ne ya sa biyar shida ba da niyya ba duk rai sai ya yi masa kafaran azumin sittin-sittin. eh wannan shine zahiri shine abinda kuma yake abin fatawa a mazhabar imam malik haka kuma abinda malaman mazhabar imam abu ahmad ibn hanbal ma suke fatawa da shi kan cewar ita kafara tara ta da haƙƙin rai ne tara ta da haƙƙin rai saboda haka kowane rai za a yi masa kafara don haka iya adadin waɗanda mutum ya zamanto shi ne ya yi sanadiyar ya kashe su bisa kuskure haka zai yi musu kafara har sai ya sauke ga baki ɗaya zai yi daidai gwargwado kuma idan ajalinsa ya zo to wannan a bisa kaulani na malamai wanda suke ganin cewar wanda yake da azumin wajibi a kansa in ya mutu magadansa za su yi masa azumi suna fatawa da cewar waliyansa wanda suka ci gadonsa sai su raba sauran azumin tsakaninsu su yi masa wannan kafara wanda kuma suka ce kafara ba a yi mata wato azumin kafara ba a daukan ba a rama shi to wannan zai zamanto ya faɗi a kansa kenan kamar yadda yake a matabar mali sannan ya tambayar ta biyu ya ce me hukuncin wanda ya ce stupid rain ko wind wato ya zagi ruwa ya yi niyyar zai fita sai ruwa sai ya zagi ruwan ce stupid rain wannan wanda ya zagi rahamar wannan ya zagi rahamar Allah shine abin a zage shi bai dace ba don saboda ni'imar Allah ce kamar yadda ita abin da zaka zage ta ka tozarta ta ka wulakanta ta wannan yana daga cikin ɗabi'ar kafirai sau da yawa mutane suna irin wayannan abubuwan saboda sabo da alaka da kafirai da karanta littafansu da ganin fina-finansu da sauraron maganganunsu saboda haka ko ciwo ne mutum ko tuntube ne mutum yayi maimakon mutum ya kira sunan Allah ko ya ce bismillah sai ka ji ya ce shit wai shi wayayye shi ya waye wanda ya yi ma'anar shit ɗin nan ba ta da wani ma'ana ko kuma kalmomin la'ana gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa almu'minu la yakunu la'anan mumini baya kasancewa mai yawan la'ana komai ka ce la'ana kuma wato a cikin turawan ma babu kamar na Amerika. babu kamar na idan gara ma na ingila sun dan fi tsafta amma na Amerika la'ana da tsinuwa haka take gudana a bakin su kamar tasbihi a wajen mumini to abinda mutum ya saba faɗa a harshensa yana shiga cikin zuciyarsa kullum ka saba la'ana ka saba la'ana sai kai ma ka zama la'ananne kamar yadda kullum ka saba kiran sunan Allah salam salam sai ka zama to amintacce sau da haka a kula a nisanci irin waɗannan ɗabi'u ba su da kyau sannan wannan ya ce a karatun bara bayan an gama karatun surat yusuf na yi tambaya akan san sanin ko mutane mutanen annabi yusuf babu wanda ya kafirce masa sai ka ce za ka bincika sannan za ka bayar da ansa shi ne nake son ƙarin bayani a kai shekara ɗaya amma alhamdulillah da kyau baka manta ba wannan ya nuna kwaɗayinka akan sha'anin ilimi to ban sai mutanen annabi yusuf a babu wanda ya kafirce masa to in na fahimci tambayar kamar wato a a akwai mutanensa waɗanda suke su ne 'yan uwansa 'yan uwansa a 'ya'yan annabi 'ya'yan annabi yaqub bani isra'il wanda sun tabbata dama su akan addinin annabi ibrahim suke akan tauhidi suke to amma su kibtawa a su kibtawa waɗannan a zahiri annabi yusuf ya kira su zuwa ga tauhidi kamar yadda ya yi ga waɗanda suke a cikin kurkuku tare da shi yo amma abubuwan da suka zo mana a cikin alkur'ani akan cewar a ko gabaki ɗayansu sun amsa akan tauhidin ko kuma ba su amsa ba wallahi Allah ta'ala a'lam har yanzu ni ma ban da masaniya akan wannan a to ai su ne a cikin ayar ai bakwai ne ba bakwai ne ba tara ba ko na'am cikon daya okay cikon ai ga sunan na farko alwafa'u cika alkawari an fahimta alwafa'u na biyu wato silatul rahim sada zumunci tambayar shine wai sifofin muminai da aka ambata a cikin suratul ra'ad ba a faɗe su baki ɗaya ba na ce tara ne kuma aka faɗi shida na jin ba tara ba ne bakwai ne na farko alwafa alladina yufuna bi ahdillahi wato suna cika alkawari wala yanquduna almithaq ba sa ba sa karya alkawari sifa ta biyu na uku wato silatul rahim alladina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal masu sada abinda Allah ya ce a sadar zumunta kenan na uku wa yakhshawna rabbuhum tsoron Allah tsoron Allah na khashiya wato wadda take tsoro tare da girmamawa bisa sanin su ga Allah na biyar yakhafuna su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi wa yakhafuna su alhisab walladina istajabu li wa yakhafuna su alhisab sannan wallazi na sabar rubtiga a wajihi rabbihim na sifa ta shida masu haƙuri haƙuri domin nema saboda Allah sannan na biyar na bakwai tsaye da sallah na takwas a ciyarwa a asirce da a bayyane sannan na tara to kun yi gaskiya tara din ne na tara wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna ije mummuna da kyakkyawa to wajen ije mummuna da kyakkyawa mun ce abu biyu ne shine in sun suna ingije mummuna da kyakkyawa in sun yi mummunan aiki su biyar da shi da kyakkyawan aiki ko kuma suna ingije mummuna da kyakkyawa wanda ya musu mummuna su sai su rama da kyakkyawa wajen mu'amala kenan to waɗannan su ne sifofi guda tara da Allah ya ambaci wato sifar waɗanda suke gaskata alkur'ani a sujadar tilawa in an yi wace irin addu'a ake yi eh addu'ar tana nan a cikin hisnul muslim addu'a tana nan a cikin hisnul muslim a سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته in ya kara da abin da aka ruwaito shi ma wannan ya tabbatar da takririn annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma maktub li biha ajran wa da' anni biha wizra waj'alha li indaka dhufra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud suna nan cikin addu'o'in hisnul muslim wannan littafin da yake bayyana addu'o'in da musulmi ya kamata ya a kowane hali da ya kamata kowane musulmi a ce yana da wannan littafi an fassara cikin cikin mafiya yawan yarukan duniya sannan mutane suna cewa tsawa in ta fado wai gatari na wuta ne yake fadowa menene gaskiyar wannan magana wato abinda a a masu masu ɗabi'a suna cewar tsawa ɗin nan lantarki ne kamar yadda kake ganin lantarki idan ka hada in ka hada live da neutral yadda za ta yi a in ka yadda za ta yi tartsatsi to haka hadiri wai wato inda yake tafiya yana dauke da lantarki saboda haka in lantarkin yayi yawa da wani al'amari ne yake sanya shi ya fatso ko kuma ya yi tartsatsi din ba ba wanda ya sani to amma Allah yana hayya a yanda asbabin da za su sa shi haka to tartsatsin wannan na lantarkin zai nemi hanyar da tafi masa sauki zuwa ga ƙasa saboda haka shi ne za ka ga ya ƙone to wani lokaci idan ya haɗu da bishiya sai ka ga ƙarfin lantarkin ya ƙona bishiyar har ita kanta ta zamanto ƙonanniya sai a rinka ganin kamar wani itace ne ƙonanni shi ne ake cewa gatari a ba wani gatari ne yake faɗuwa daga sama ba tsawar ita ce arra'adu wannan karar sautin sautin shine arra'ad shine wannan karar shine wanda wannan karar tasbihi ce kowa ya ga maka lantarki baya tasbihi in an ce lantarki ne an ji lantarki in an ce a arra'adu tsawa tana tasbihi an dauka cewa wato sai a ce a ai tsawa ba wani abu ce illa lantarki to ya ga maka lantarki baya tasbihi me yasa ya zama positive wani kuma ya zama negative ko me yasa idan positive din da negative suka haɗu sai a samu wannan taratsatsin ko kuma ai positive da positive idan suka haɗu sai ya zama tokan cewa an samu kuna an samu taratsatsi me yasa abin yake haka duk wani yana daga cikin horewa ta Allah jalla wa ala saboda haka bai ibada ce na'am na'am eh gatari yake fadowa haka kuna ganinsa ana ganinsa wa ya taba gani ya fada kwanaki sati daya sati daya kafin sati daya kafin azumi a paris wajen wani taro na faci da ake yi tsawa ta fado ta akan yara wajen mutum goma sha ɗaya duk ta ji musu ba wanda ya mutu amma ta ji musu mummunan ciwo duk an kai su asibiti a faransa a paris kuma a wannan ranar ranar asabar ce a wannan ranar kuma a germany shi ma aka su kuma mutum uku ne suka ji ciwo amma cewa gatari babu wani abu ne dai a cikin nusus da ya nuna cewa wai gatari ne ra'adu din shine karar na ji wasu malamai suna cewa idan wani malami yana karatu in kana bin sa a karatun kuna yi tare babu kyau kamar su dai in yana karatu kake bin sa kuna yi tare wato sun ce sai nayi magana akan bin karatun malam sa'id na yi shi duk shekara ana idan sai aka kawo su dai kuma wato dai sai na ansa sai na yi magana kewaye da kewaye wato bin karatu mu daina tsanantawa shi yasa ne shiru bana yi a cikin sallah shine aka tsananta dan saboda a cikin sallah zai rikita mai karatu karatu zai rikita ma liman karatu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma shi karatu abinda ake so yayin da ake karatu ibadar ibadar da ake so kai ka saurara kowace da irin taka ibadar akwai lokacin karatu kai karatu lokacin sauraro ka saurara annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yace a karanta akai a karanta masa ya ji Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa kai zan karanta ma bayan kai aka so kan ma alqur'ani yace ina so in ji shi ne daga bakin wani na saboda wannan ita ma ibada ce da shi kansa salawatullahi wa salamu alai baya so ya zamanto ta haramtu a gare shi saboda haka yanda ake karatu ka saurara saboda haka abinda Allah ya zo ta abinda Allah zai baka na lada da haskaka zuci yafi idan kana bin karatun amma a cikin sallah shi wannan hani ya tsananta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta hani akan wannan saboda wannan zai rikita ma liman karatu amma an ba a cikin sallah bane wannan alhaqabu yasir insha Allah na biyu ne wato in muka ce sai dai idan ka ce ka kawo matsala ce usuliya alhawariyun in ka ce al'amru bi shay nahyun an biddihi in ka ce umarni da abu hani ne ga kishiyarsa wato in ka ce umarni da cika alkawari a lalle a lokacin kuma hana haramci ne ga warware alkawari to amma kasancewar an faɗi an faɗi umar sada alkawari kuma aka faɗi ba sa warwarewa ba sa warware alkawari kaga wannan karfafawa ne saboda haka akwai wanda a a a saboda haka ka ambace shi a cikin matsayin sifa shi kansa wani karin fa'ida ne saboda haka abu bashi akan fa'ida akan akan karin sifa ne ita ma kaga kamar yanda a a a a cikin jerin gwanan sifofin muminai aka ambaci a cika alkawari والذين هم بأماناتهم وعهدهم راؤون sannan kuma aka faɗi kan cewar daga cikin sifar muminai daga cikin kai sifar munafukai suna warware alkawari idan suka yi alkawari suna warwarewa to kaga wato kenan duk wata sifa ta munafukai bayan sun samu sifar muminai kuma ba su da sifar suna nisantar sifar munafukai na'am malam nura to amin eh ba san ban ba a idan idan mutum ya mutu da azumi a kansa shikenan babu komai a ajalinsa ya zo hisabinsa yana wajen Allah wannan shine matabar malik amma akwai malamai kuma akwai malamai da suke nuna bisa zahirin hadisi cewa za a iya rama masa tunda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne inna na iya rama masa yace ku rama masa bashin Allah shi yafi cancanta a biya saboda haka babu laifi za a iya rama ma mutum duk da yake ba shine matabar malik ba amma za a iya yi saboda zahirin hadisi eh o yadda za a raba yadda za a raba daidai gwargwado kowa ya dauki abin da zai iya ba zai ko so kake a ce a raba gwargwadon raban gado gwargwadon raban gado ko wanda ya dauki wanda ya dauki layon shaya ya dauki layon shaya na azumi a gaskiya ban kiyaye wannan far'in ba domin wannan gaskiya far'i ne ba a matabar malik ba watakila shi yasa ban kiyaye ba amma waɗanda suke akan wannan shine matabar imamu shafi'i da kuma a riwaya a matabar imamu ahmad su ne suke akan zahirin wannan hadisin na cewar wanda ya mutu yana da azumi a kansa za a biya masa kuma azumin da suke nufi suna nufin azumin kafara kafara ta rantsuwa ko kafara kisan kai ko kafara bihari da azumin bakance azumin nazar mutum ya yi bakance cewa zai yi azumi sai ya mutu to sai a rama masa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار نعم الله يجي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الله يجي بك قوة دا suka musanya ni'imar Allah da kafirci ba kuma suka saukar da mutanensu gidan halaka jahannama ya flaunaha wannan gidan halaka shine wutar jahannama ya flaunaha suna konuwa a cikinta wa bi'sal qarar ta mugusta a madawwam wato a matabbata tur da ita a matabbata waja'alu lillahi andada kuma suka sanya ma Allah wato ababan wato kishiyoyi sune ababan tarayya wanda suka zamanto kini wato daidai kama da Allah liyudillu an sabili domin su batar da mutane daga tafarkin Allah qul tamatta'u ce ne musu ku ji dadi dan kankani fa inna masirakum ila nar domin tabbas makomarku ya zuwa ga wuta ne wato bayan aya ta gaba ayoyi sun gabata na bayyana mana misalin musulunci da kyakkyawar bishiya da misalin kafirci da mummunan bishiya to an ga yadda musulunci yake yin wato wanda yake kyakkyawar kalma yadda take ne yadda take amfaninta ta ko ina ne a kowane lokaci da kuma yadda yake kafirci yake bishiya mummuna wadda take ba ta da matabbata a bayan ƙasa to sai kuma mabiya addinan sai aka fara da kafirai sai Allah ta'ala ya ce baka ga misalin su baka ga waɗanda suke sun musanya ni'imar Allah da kafirci ba wannan ishara ne ga kafirai da suka kafirta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon fari wato kafiran Quraysh domin mutanen Makka sun kasance a cikin ni'ima Allah ya sanya musu ni'ima da bai bayar da ita ga waɗansu mutane ba ya ba su gari wanda yake harami amintacce ana amintar da su a ko'ina suke duk mutumin da yake ɗan makka ne ba isa a zo a kawo hari a ce za a ci shi da yaƙi ba a kama matansa da ‘ya'yansa a mai da su bayi a kwashe dukiyarsa shi kuma a kashe shi wanda yake al'adar larabawa ne larabawa babu gari wanda yake ya aminta za a iya kai masa hari masu ƙarfi su zo su mayar da mutane ƙarfi da yaji cikin bauta su kwashe dukiyoyinsu su kwashe dabbobinsu su kwashe 'ya'yansu da matansu su mayar da su je su sayar da su a kasuwar bayi ba kuma yadda za su amma su waɗannan da tsari na Allah ba su da wata ganuwa ba su da waɗansu 'yan gadi ba su da waɗansu dakaru da suke kare su kawai Allah ya tsare su da kwarjinin Allah da kwarjinin harami Allah ya tsare su shi yasa Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi shin ba sa gani mun sanya shi ya zamanto harami amintacce kewaye da su ka mutane duk bace duk dauke su ake ana mayar da su bayi su ko Allah ya ba su aminci sannan gari ne da ba a noma ba a noman komai amma duk abincin duniya Allah zai kawo musu suna zaune a nan duk abincin duniya Allah zai kawo musu kuma ba wai kawai in suna nan garin ba ko tafiya suka yi yaki ko tafiya suka fita tijara in dai aka san su yan harami ne ba wanda zai kama su ba wanda zai bijirar da kansa ga dukiyarsu ya ce zai yi musu fashi saboda kawai albarkar wannan ni'ima ta harami to duk wannan ni'ima kuma ƙari a wannan Allah ya turo musu manzo wanda yake shine fiyayyen manzanni baki ɗaya wanda addininsa shine addinin ƙarshe wanda littafinsa babu kamarsa wanda ya zo musu da abin da Allah zai ba su mulkin duniya baki ɗaya domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce kalma ce guda ɗaya nake nema daga gare ku tambifuna biha al-arab wa tadinu lakum biha al-ajab za ku mallaki larabawa da ita gabaki ɗaya kuma ga baki ɗayan ajamawa waɗanda ba larabawa ba larabawa ba zamanto ƙarƙashin mulkinku ƙarƙashin jagorancinku kalma ɗaya ce suka ce kalma ɗaya goma ma za mu baka sai ce la ilaha illallah sai suka tashi suna kaɗa rigarsa aja alal ali hatta ilahan wahida inna hadha la shay'un uja duk iyayen giji ya sa su guda ɗaya wannan abun mamaki ne wasi ba to ka duba ka ga ni'imar da Allah ya musu amma ba su karɓa ba shine Allah ya ce sun canza ni'imar Allah kufran da kafirci ma'ana maimakon su gode ma ni'imar Allah sai suka butulce ma ni'imar Allah da haka azabar Allah ta tsananta a kansu saboda haka farkon abin da sifar farko ta waɗannan waɗanda yake nuna wato a yake nuna tsiyarsu shine ni'ima da ake fuskantar ta da godiyar Allah su sun fuskance ta da butulci ko kuma ma'ana sun canza ni'imar da Allah ya yi musu maimakon ni'imar ya zamanto sun yi imani da Allah sai suka canza ta da kafirce ma Allah da ilhadi a cikin ayoyinsa da gaba da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma na biyu Allah ya ce wa ahallu qaumahum daral bawar suka suka kai muta suka suka zauna suka wato kai mutanen su ya zuwa ga gidan halaka albawar shine alhalak wa banantum banna saui wa kuntum qauman bura wato albur wato jam'u ne na ba'ir ana cewa barat tijaratuhu wato kasuwancin mutum ya halaka ma'ana ya rasa riba ya rasa uwar kuɗi to shine wanda ake ce ma barat tijaratuhu saboda haka darul bawar wa ahallu qaumahum darul bawar suka suka tabbata suka kai mutanen su zuwa ga gidan albawar ai gidan halaka waɗansu sun fassara gidan halaka da shine cewar da suka yi jagorancin su ranar yakin badar su je su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito baqaran wari'a annas wa yasudduna an sabilillah ranar yakin badar suka fito suna tinkaho suna ce sai larabawa sun ji cewa an tsokane mu kuma mun yi maganin wanda ya tsokane mu wai sun je za su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su san kwa sun kai kansu ya zuwa ga makwantarsu ba ne makasarsu duk hakanan annab sallallahu alaihi wasallam kafin a yakin badar sai da ya nuna masa habbai ya ce hada masra'u fulan hada masra'u fulan nan za a kashe wani a nan wani zai mutu a nan za a kashe wani duk ya nuna musu masari ulkau tare da wannan abin da Allah ya nuna masa salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda saninsa ga Allah kwana yayi yana kuka yana addu'a Allahumma anjizni ma wa'adtani Allah ka cika min abin da kai min alƙawari da shi annabin Allah ne Allah ya masa lamunin nasara har Allah ya nuna masa inda za a kakkashe manya-manyan shugabanni ya nuna masa habbai amma duk da haka kwana yana roƙon Allah Allah ka bani nasara akan abokan gabanka to shi to sayyidina ali ya fassara darul bawar da cewa masari'ul qaw wajen da za a kakkashe su wato waɗannan manya-manyan quraishawa dama suka samu da Allah ya musu ni'ima amma maimakon su gode ma ni'imar Allah sai suka zamanto su ne suka yi jagorancin mutanen su zuwa ga halaka shi yasa suka zamanto watsatsu yanzu banu mahzum wato banu mahzum wanda a cikin su Abu Jahal yake a cikin su Walid ibn al-Mughira yake suna daga cikin manya-manyan kabilun Larabawan Quraysh su ne jagorori su ne jagororin Larabawa suna daga cikin waɗanda ake ɗaukar su su ne jagaba da su da banu umayya amma me ya faru ga banul mugira da suka yi jagorancin mutanensu akan kafirci akan butulce ma Allah da kangare ma manzansa sai suka zamanto baka jin ɗuriyarsu a cikin tarihi banu mahzum in banda ɗaiɗaikunsu wanda suka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya samu wata izza sai kamar ummu salama da yake ita mahzumiya ce sai kamar Khalid ibn al-Walid Asadullah amma fitattun nasu fitattun ƴan wannan gidan duk haka suka kare a cikin kafirci suka kai mutanen su zuwa ga gidan halaka to haka dalika duk wanda suka yi jagoranci ga al'umma suka yi jagoranci akan wato a tawaye ga Allah da mutunce ma ni'imomin Allah to haka karshen su zai zamanto sai dai ai ta ambaton su ana tsine musu albarka to a cikin wannan ayar akwai ban tsoro da waɗanda suke jagorancin al'umma kan kada su je su jagorancin al'umma ya zuwa ga inda za su kai ga halaka ya zamanto da nauyin su da nauyin al'umma duk yana kansu domin laifin halakar su da halakar da waɗanda suka halakar duk laifin yana kansu shine za a sanya musu wal yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim kamar yadda Allah ya ce za su dauki nauyin su da wani nauyin tare da nauyin nasu shine nauyin waɗanda suka batar ba tare da haƙƙi ba ba tare da ilimi ba to sannan Allah ya faɗi daga cikin abin da suka aikata na kafirci waja'alu lillahi andada suka sanya ma Allah wato kinnai sune kishiyoyi suka sanya musu ababen suka sanya ma Allah tsara bayan kuma sun san Allah ba shi da kama ba shi da tsara amma suka sanya ma Allah tsara wannan shine zaluncin da yafi komai kai zalunci akan haƙƙin Allah kai zalunci ka hana Allah haƙƙinsa ka ce wani daidai yake da Allah kuma Allah ne yake azurta ka ka ce wani daidai yake da Allah kuma Allah ne in ka ce wayyo zai kawo maka agaji da haka wannan shine zalincin da yafi komai bakin zalunci sun yi haka ne li yudhillu kamar yadda yake qira'ar jumhur qira'ar hamza da kisa'i li yudhillu dan su bace to amma lam din nan ba ta dance ba wato waja'alu lillahi andadan li yadhillu ay aqibati dhalika dalaluhum an sabilillah sun sanya ma Allah kinnai tsara wanda karshen al'amarin su bace daga hanyar Allah wato hanyar da suka dauka hanyar shirka tabbas hanya ce mai kaiwa ya zuwa ga bacewa daga tafarkin Allah to sannan sai ake musu narko ban tsoro shine Allah yake tamatta'u ku ji dadi kadan fa inna masirakum ila an-nar domin makoma ku zuwa ga wutar jahannama ce kun gani Allah baya gaggawar ukuba tunda nan duniya ba wajen da za ka ga ukuba bane komai jin dadin mutum a duniya tamti'i ne mata'a ne dan jin dadi ne dan kankani dan kankanin jin dadi ne amma ba wanda yake sanin wannan sai wanda ya imani da abin da Allah ya saukar ga manzanninsa Allah da ya halice mu shi ya sani domin shi ya san wannan duniyar ba komai ba ce musamman in muka tsaya ma muka duba mu ma a cikin tunaninmu muka ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da su daɗi lokaci mai tsawo amma da ajalin Allah ya zo yanda al'amarin ya zo ya ƙare idan ka ga yanda mai mulki yake zama a rayuwar duniya ka ga yanda mai kuɗi yake zama a rayuwar duniya kaga yanda yake mai alfarma mai girma a cikin al'umma yake zama a rayuwar duniya za ka san duniyar ba komai ba ce na'am
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
Allah ya ce qul li ibadi ka ce ma bayina alladina amanu bayina waɗanda suka yi imani yuqimus sala su rinka tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su rinka ciyarwa daga abin da muka azurta su sirran a ɓoye wa alaniyatan da kuma a bayyane min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal tun kafin wata rana ta zo wadda a cikin ta babu ciniki babu saye da sayarwa wala khilal babu badadantaka wato babu kyauta babu abin da ake yi na tabarru'i wannan halin kuma waɗanda suka yi imani su kuma aka koma ya zuwa gare su sai aka zo musu da umarni Allah ta'ala ya ce ka ce bayina a cikin wannan akwai daraja a gare su aka kira su bayin Allah wanda yake ita ce sifar da tafi komai sharufta domin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa zai gaya zai kidaya masa babban ni'imar da yayi da shi ita ce ni'imar Isra'i sai ya ambace shi da wannan sifa yace subhanallazi asra bi abdihi laila sarki ya tabbata ga wannan mahalicin wannan ubangijin da yayi tafiyar dare da bawansa a cikin tsakiyar dare a cikin dare daya sai yace bi abdihi da bawansa saboda haka da Allah yace kulli ibadi ka gaya ma bayina wannan ya nuna kan cewar Allah ya karɓi bautarsu ya darajta su ya martaba su babu abin da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so a ce masa irin a ce masa bawan Allah a ce ma mutum bawan Allah wannan daraja ne a gare shi amma mu ko yanzu aka ce kai bawan Allah sai mutum ya ga kamar wato an zage shi ya fi so a ce alhaji in ma aka ce malam malam bai yi ba ya fi so ya ji an ce alhaji alhali ko wanda zai za a ce ma bawan Allah ai shine shine matukar girmamawa domin ka gani a wannan makami da Allah yake ce ma waɗannan ƴan wuta tamatta'u fa inna masirakum ila nar sai kuma Allah ya dawo bayan sai ce ka to ka ce ma bayina wato su waɗannan waɗanda suke wato na Allah ne zababbun Allah ka gaya musu kuma bayin sai ya sifanta su alladina amanu waɗanda suka ba da gaskiya yuqimu sala sai aka kawo da fi'ilul mudari wannan yuqimu din nan wato jawabu fi'ilul amri ne shi yasa ba a kaddara cewa akwai lamul amr a nan wajen abinda ake nufi ai wato su dawwama cikin tsayi da sallah wato kada su bar sallah domin dama suna sallah saboda haka sai aka ce su rika yi wato kada su batta musamman saboda lokaci zai zo da sallar ba za ta yiwu ba idan mutuwa ta zo kuma su rinka ciyarwa daga abin da Allah ya ba su daga dukiyarsu kullum su zamanto a cikin batar da dukiya suke saboda Allah sirran a ɓoye domin shi ne asali shi aka fi so wa alaniyatan a bayyane in mukamin ya nuna a yi a bayyane domin a kwadaitar da wani azaburar da waɗansu su masu domin dalilin da yasa ake so a bayyana sadaka kenan dalilin da yasa ake so a bayyana sadaka don waɗansu su gani su ma su zo su amma asali sadaka a ɓoye ake yin ta tun da ibada ce amma musulunci sai ya ce a bayyana ta idan makamin za a amfana da bayyanawar saboda waɗansu su gani su ma su saboda ka san mutum haka yake idan ya ga ana yi sai ji kamar allura ake masa shi ma sai ya yi to wannan ana so kun ga yan uwan mai rabawa haka suke har wata akwai wato yayin da ake in aka ce a so ba da sadaka akwai kasida da ake ta musamman ta ba da sadaka ce kamar allura ake wa mutane kowa zai ga so daga an fara wannan kasidar sai ga an yi layi wato kasidar sadaka ce wannan eh duk wanda yake taron su zai ga wannan eh to hanya ce ta hanya ce ta asa mutane su bayar saboda Allah to kuma gashi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani so a bayar alaniyatan a bayyane to Allah ya ce ai wannan tun kafin rana ta zo ita ce ranar alkiyama ranar alkiyama babu ciniki babu ciniki ba za ka nemi kyakkyawan aiki da ciniki ba ka ce gashi kana da duniyan nan ko kana da wani abu wanda ka ɗauro aka sa maka a cikin kabarinka ka ɓoye shi za ka bayar da shi a baka kyakkyawan aiki da za ka tsira da shi wala hilal babu kyauta domin abin da ake nufi da hilal ɗinnan a nan shine wato badaɗantaka alaƙa ta musamman ta soyayyar musamman wadda za ta sa ka yi tabarru'i ka kyautata ma wanda kake so ka bashi daga cikin dukiyarka ko ka ɗauko daga cikin kyawawan ayyukanka ka bashi ranar lahira babu wannan duk kusancinka da mutum ba za ka ce a ɗauko kyawawan ayyukanka a bashi ba ba za ka ce wannan ba ba za ka yi tabarru'i da ko da misala zarratin ba ne ko da misala zarratin kana gani in ka rasa ka halaka za ka alkhalil fa shine wanda yake soyayya tafi karfin wato tafi karfin a musalta ta wanda take babu ita ranar alkiyama la bai'un fihi wala khilal babu wannan khulla din ma'ana wannan alakar da ke tsakanin mutane babu ita amma Allah ya tabbatar da ita ga masu imani al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin badaɗai a wannan rana za su zamanto wato masu gaba da juna ne sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah za su zamanto a hilla wannan hulla tana nan tsakanin su saboda haka hilal din da aka kore a nan ba ita ce waccan wadda aka tabbatar ba wadda aka kore a nan shine wadda take tsakanin waɗanda ba muminai ba amma waɗanda suke muminai hullar su za ta zamanto tana nan dalilin da zai wannan domin za su yi ceto ‘ya'ya za su ceci iyayensu, iyaye za su ceci ‘ya'yansu, annabawa za su ceci mabiyansu, shuhada za su ceci mutanen gidansu, salihai za su ceci waɗanda suke tare da su. Saboda haka akwai hulla da aka tabbatar da ita, amma wadda aka kore da waɗanda suke wato ba al-muttaqun ba. Wato akan irin wannan yana nuna muhimmancin mutum ya amfani da zamaninsa wajen aikata aikin alkhairi tun lokaci da zai zo da ba za ka iya ba shine ranar alkiyama a lokacin nan shikenan babu sauran aiki sai hisabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mal sab'a ku yi gaggawar ku yi aiki da ku kyawawan ayyuka tun kafin zuwan abubuwa guda biyar guda bakwai hal tanzir hal tantaziruna illa faqran munsiya kuna sauraro ne in ba talauci ne mantar da mutum ba baka baka tsaya ka mai da hankali akan sallah da yawaita ta ba da kyautata ta har sai talauci ya zo wanda zai mantar da kai ya mantar da kai ibadar ya mantar da kai komai farillan ma da kyar za ka yi ta ba ka tunanin ballantana ka yi tunanin nafila shine alfaqrul munsi aw ghinan muqdiyan ko wadata mai sanya dagawa wadata ta yi yawa kace wallahi ba lokaci kullun kana cikin lissafi kullun kana cikin alat alat ba ka da lokaci da za ka yi nafila aw maradan mufsida ko rashin lafiya mai lalata lafiyar jiki mai lalata ka ka zama to ba tashi sai dai a sai dai a tashe ka a kwantar da kai rai ko kai mutu ko kai aw haraman mufnida ko kuma tsufa tsufa wanda yake mai kare karfi ga baki ɗaya mai tafi da hatta hankali ya zama to ba abin da zaka iya yi sai dai a kwantar a tayar aw mautan mujhiza ko mutuwa wadda take mai gama ka wato mai kai ka zuwa ga kabarinka mai karar da kai awi dajjal ko kuma kana sauraron zuwan dajjal ne yace fa sharru ghaibin yuntaba shine mafi sharrin abin da yake boyayye da ake sauraron zuwan sa awi sa'a ko kuma sa'ar alkiyama fa sa'atu adha wa amar to sa'ar alkiyama ta fi gamewa da masibar ta kuma ta fi daci shine imamul bukhari yake cewa irtanim fil faradi fadla ruku'in fa asa an takunu maitak fa asa an taku fa asa an yakuna mautuka baghta kam sahihin ra'aytu min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu al karimatu falta yace kai gani wato karibaci raka'a guda biyu a lokacin faraga lokacin da baka da wani abu kana zaune maimakon ka dauko wayar ka so ma dubawa kirkir whatsapp ka ji me ka gani kai text ka shiga wannan site din kana da lokacin faraga ba abin da yake damun ka igtanim fadla ruku'i kai karibaci rarar raka'o'i da zakai ka tashi kai salloli raka'o'i yace fa asa an ta ku an yakuna mautuka falka ta yi mutuwar ka ta bagta ta yi mutuwar ka ta zamanto barabe baka tsammani kana cikin duba wayar sai kawai mutuwa ta zo maka anan sai a ce wallahi mun je mun gan shi da waya a gefen hannunsa ko kamar wani yaro kwanaki da aka ce kwana uku shiru aka fasa kofa aka je aka same shi da computer laptop akan cinyarsa yana kwance anan Allah ya ɗauke ran ba ya taba tsammanin mutuwa za ta zo masa ya ce to wataƙila mutuwa za ta zo maka a haka ko an baka garanti mutuwa ba za ta zo maka a haka ba ko ban ga mutane sun mutu a haka ba ya ce kam sahihin da yawa mara mai lafiyayyen mutum da na gan shi min gairi sukmin ba tare da wata rashin lafiya ba zahaban nafsuhul karimatu falka ransa wanda yake takama da ita haka ta tafi wato ba komai kamar ba wani abu kamar ba ai ba sai ka ce in mutum ya mutu irin wannan mutuwar duniya za ta kare kowa duk kowa da gari zai tsaya ba a harka a'a kawai mutuwa za ka ya mutu shikenan kowa yana harkarsa ba wanda ya san wani da yawa ma ba san ya mutu ba to kai izina ka zamanto wannan haka waɗannan suna daga cikin baitocin da Imam Bukhari ba mawaki bane amma yake tamassuli da su dan haka shine Allah yake cewa a gaya mana Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ma bayina su rinka sallah su rinka ciyarwa daga abinda muka ba su tun kafin ranar alkiyama ta zo na'am الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما فعلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان الإنسان لغلوم كفار to Allah madaukakin sarki ya gaya mana misalin waɗanda suka baddala ni'imar Allah da butulci to kaga ana ba mu labarin wasu ne to alqur'ani sau rayayye ne sai ya fuskance mu kuma sai ya fuskance mu sai magana ta koma da ku ake magana mu dinnan gabaki ɗayan mu to mu yaya zamu yi ai mu ma Allah ya mana ni'ima za mu zamanto tamkar su mu zamanto waɗanda suka baddala ni'imar Allah da butulci ko ka za mu tsaya da haƙƙin ni'imar Allah mu gode ma Allah to shine Allah ya kididdiga mana ni'imominsa yace Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wato waɗannan wanda suka sun isa dalili akan samuwar Allah shine ya halicci sammai da abin da ke cikin su na halittu masu ban mamaki da ƙarfi da girma da nuna wato a girman ikon Allah da kuma ƙasa da hikimomin da ya sanya a cikinta wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama sama anan ana nufin hadiri daga girgije ya saukar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar da dadadan da ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan domin arziki a gare ku halin kasancewar wannan 'ya'yan itatuwan arziki ne a gare ku daga ruwa din nan dukkan nau'in arziki dukkan nau'in 'ya'yan itatuwa Allah ya fitar da su daga ruwa guda ɗaya 'ya'yan itatuwar a arewacin Najeriya daban da na kudancin Najeriya daban na Europe daban na America daban na Brazil daban na kasashen na kasashen larabawa hamada daban kowanne da irin arzikinsa duk shi wannan dalili ne da Allah ya ce rizqan lakum arziki a gare ku daga wannan dalilin malamai suka dauka duk abin da ake shukawa dukkan wani ƴaƴan itatuwa halal ne dukkan wani ƴaƴan itatuwa halal ne tunda Allah ya ce arziki a gare ku kuma ka duba ka gani kowane irin mutum ne Allah ya bashi arziki daga wannan idan kai baka son idan kai ɗaci kake so akwai ɗata idan kai tsami kake so ga neman tsami nan idan zaƙi kake so ga shi nan in daɗi kake so ga gwanda kowanne da irinsa in ma diabetes kake yi akwai naka kowane irin hali kowane irin hali kake ciki daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin ƙasa ya tanadin maka ba a taba jin kan cewa yau ga wani abu sai an je wata an nemo shi ba dan wani mutum ya zamanto babu abin da zai ci sai daga wata ake samu a cikin nan Allah duk ya baka komai sannan yace wa sahara lakumul fulk kuma ya hore muku ya hore muku wato jiragen ruwa litajriya fil bahri bi amrihi domin su tafiya a cikin teku da umarninsa da al'amarin Allah wanda ya nuna cewar da kudura Allah suke tafiya yanzu inda ba dan kun ga wannan wa yake da suna Archimedes ba shine mai Eureka Eureka ba ya gano abinda ake cewa Archimedes principle wanda shine da haka ake sanin yadda za a yi lissafin yadda za a gina jirgin ruwa ya tafiya ga shi ne umarnin Allah yana daga cikin umarnin Allah ya sanya ruwa ɗin yadda yake zai iya ɗauka idan da ruwa ɗin an ce zaiba ne jirgin ruwa ba zai iya gudana a cikinsa ba inda nauyi da kaurin ruwa ɗin ya fi na yadda yake a haka jirgin ruwa ba zai iya tafiya a kansa ba amma ya sanya ruwa ɗin a inda yake yadda jirgin ruwa zai iya tafiya a cikinsa ya hau ba tare da ya nutse ba ya tafi salin alin ya rinka ɗaukan kayan da ba za ku iya taɓa turanta ɗaukansa ba a kawo muku abincin da ake yi a nisan duniya a kawo muku ku ci wanda yake duk wannan ni'imar Allah ce horewa ce ta Allah Allah ya hore wato ya hore muku wannan to yanzu ma kuma gashi ya hore mana abin da ke cikin sama a cikin sararin samaniya ake tafiya ake tafiya da kaya ake tafiya da mutane wasa hara lakumul anhar kuma ya hore koramu a gare ku wato ya keta ƙasa yayi korama yayi kogi kun ga duk basirar dan adam baya iya cewa duk kokarinsa da rashin ruwan nan da ake fama da shi a kasashen duniya technology bai kai a ce yanzu to bari a zo a so mai a zo a so mai kogi ba akwai wani daga cikin a manyan masu kuɗi da yake shi yana ganin abin da ya kamata a yi kankarar da ake da ita a can arewacin duniya a kudu shimali a north pole wannan kankarar a narko ta a taho da ita cikin cikin kasar Saudi Arabia sai Saudi Arabia ta zamanto ni'ima kawai a narko kankara a taho da ita daga can ta zo nan aka yi sai masa dariya a duniya domin ba abu ne wanda yake sai Allah wannan Allah shine ya hore wato koramu ya keta su a cikin ƙasa suna gudana da sunan iyakacin rivers ɗin duniya gashi nan kuna karantawa a geography ku haddace rivers ɗin Nigeria Rima Benue Niger wane ne ku tafi na Africa Victoria Nile wa duk ku- eh, Zambezi sannan a tafi na duniyar gabaki daya Amazon da sauransu su kenan dai ka san su iyakantattu Allah ya halittar Allah ne ya hore su a gare ku duk inda Allah ya sanya koramu ɗin nan haka zaka ga wannan ni'ima tana zuwa garuruwa ne suke tashi a gefe wanda ake noma ake samun arziki ake samun ci gaban al- ci- a a ci gaban rayuwar duniya duk bisa horewar Allah wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain ya hore muku rana da wata da'ibain masu dawwama wato ba sa canzawa yadda rana take haka take ba ta canzawa inda ba dan Allah ya hore ta a haka ba jujjuyawar yanayi dinnan yau ai sanyi gobe bazara gobe a a- a- a damuna wani lokaci kuma a- a a juya a samu rani duk wannan daga horewar rana ne haka wata shi ma aka hore shi daga cikin abin da ake yi lita- kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya sanya mana wa- rana ta zamanto siraj mai haske ya sanya mana wata ya zamanto nur kuma ya sanya mana rana da wata suna tafiya a yayin da suke tafiya inna li ta'lamu adada sinina wal hisab duk waɗannan horewa ne na Allah ya sanya inda ba dan Allah ya hore su ba akan tsari wanda suke tafiya ba sa canzawa na wannan tsarin da duk haka ba za ta yiwu ba wasakhara lakum ash-sham wasakhara lakum al-layla wan nahar kuma ya hore dare da rana a gare ku horewar dare shine ya sa- waja'al a- a- a- a- a- waja'alna al-layla libasa هو الذي جعل ش... آ... آ... آ... آ... آ... ومن آياته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه don ku samu nutsuwa a cikinsa yau da Allah zai zo yau da mutane Allah bai sa dare ba aiki kawai ake kakal kakal kakal ba lokacin da zaka ji komai ya nutsu an kwanta duk dokar duniya da za a ce kowa kada ya fita kowa kada ya aiki ba isa ba amma sai Allah ya sanya ta tilas kowa sai ya shiga ɗaka kowa kowace harka ce ko akwai harka sai ce in gari ya waye in gari ya waye ya san dare ba lokacin harkar bane Allah ya sai ya hora wannan a gare ku inda ba ai haka ba mutum ba zai huta ba kuma ya sanya ra wuni ma'asha lokacin neman arziki to wannan duk horewa ce ta Allah sannan Allah ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma ya ba ku daga dukkan abin da kuka roƙa shi kuke roƙansa daga dukkan abin da kuke roƙansa ya baku in kuka roƙa zai baku bai ce komai ba zai baku a'a daga cikin abin da kuka roƙa daga dukkan abin da kuka roƙa din yake baku amma ya wato yana baku muƙayyadi ne da nufinsa da sansa domin da Allah ya ce zai shimfiɗa arziki ga mutane ya ba su duk abin da suke so na arziki la bagaw fil ard da sai su farna a bayan kasa sai shi shigi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha sannan Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka kirga ni'imomin Allah ba za ku iyakance su ba ba za ku kiyaye su ba a nan malaman tafsiri suka ba wato suke ban mamaki imam fakhruddin razi ya kawo na abun mamaki ya ce misali biyu kawai zai ɗauka don kasan ba za ka iya kiyaye ni'imar Allah ba shi ne ya magana a kan sel sel na jiki ya ce kowane sel guda ɗaya na jiki in ka duba ni'imar Allah a kansa kuma ka duba a jikin mutum akwai biliyoyi na cells din nan to shi za ka iya kiyaye ni'imar Allah kowane cell akwai ni'imar Allah tare da shi yadda Allah ya tsara masa abincin da zai ci yadda Allah ya tsara masa a abin da zai kwashe gubar da ke cikinsa kuma yadda Allah ya sanya masa cewar ya tafi akan tsarin Allah wanda idan bai tafi akan wannan tsarin ba sai ya zamanto kansa sel guda ɗaya in ya zamanto kansa kenan ka halaka haka zai ta hayayyafa haya ta hayayyafa ya zamanto ciwon daji har ka mutu waɗanda suke likitoci suna ganin irin wannan abin ban mamaki da wanda suke karanta biology suna gani to wannan misalin malamanmu Fakhruddin Razi yau mutuwarsa sheka- ya mutu da shekara wajen kusan 800 tun a lokacin yayi wannan bayani tun a lokacin yayi wannan bayani yayi bayanin yadda jikin mutum yake wato sel sel kanana kanana waɗanda suka hada shi sun fi bili wato wato millions of billions ne kuma kowane guda ɗaya daga ciki akwai ni'imomin Allah rataye da shi to dan haka ko yaushe zaka iya kiyaye ni'imar yaushe zaka iya kididdige ni'imar Allah sannan ka zo kuma wajen abincin da zaka ci abincin da zaka ci abubuwan da suka shiga wajen fitar da wannan ni'imar wajen kawo maka shi za ga ni'imar Allah ba zai yi ka iya wato iyakance ta ba to sai Allah ya ce innal insana la zalumun kafar lalle mutum mai yawan zalunci mai yawan zalunci ne mai yawan butulci mai yawan zalunci ne akan wato rashin gode ma Allah yanda ya cancanta ya gode masa kuma mai yawan butulci ne baya gode ma ni'imar Allah jalla wa ala a cikin butulcin da yake yi cutar kansa yake yi domin da ya san aikibar butulci da bai cuci kansa ba da bai yi butulcin ba tunda in mutum ya yi butulci to maimakon ni'ima ta ci gaba ba kawai za ta tsaya ba ne kuma azaba ce za ta zo a maimakonta maimakon ni'ima sai a samu ni'ima ni'ima ita ce uquba azaba to maimakonta sai a samu ni'ima ita ko in ko ni'ima ta zo ka fuskance ta da godiya ga Allah to sai wata ni'imar ta zo sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima idan kuma kai butulci in ni'ima ta zo kai mata butulci to sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima to wannan shine zalincin mutum mutum mai zalunci ne yana cutar kansa ne domin da da mutum yayi kansa adalci da bai yi butulci ga Allah ba domin domin zalunci in yayi kansa domin in domin zalunci a domin in yi butulci ga Allah to farkon wanda zai cutu shi ne to kun ga a cikin wannan dama kamar yadda muka ce maksudin wannan sura shine bayyana mana ni'imar Allah da wajibin gode mata to bayan an faɗi waɗanda suke sun butulce ma ni'imar Allah sun tabbatar ma da mutanen su gidan halaka to ku kuma sai Allah ya fuskance mu da ya kidaya mana ni'imar Allah ya kare da cewar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun kidaye ni'imomin Allah ba za ku kiyaye su ba wannan Allah ne yake faɗa domin Allah shi yayi ni'imar kuma shi ya sani ya san miqdarin ta to sannan kuma ya gaya mana abinda a cikin sa akwai wa'azi a gare mu mutum mai zalunci ne to kar ku zamanto masu zaluntar kawo kansu mai butulci ne kada ku zamanto masu butulce ma Allah ku zamanto masu godiya ga Allah a cikin su a can suratul nahl da Allah ya ambaci wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai Allah ya ce inna Allaha laghafurur rahim amma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne amma anan sai ya ce innal insana la zalumun kaffar wato yayin da mutum yake yake zalunci yake butulci shi kuma Allah mai gafara ne mai jin kai saboda ka zai gafarta maka duk da kayi butulci ka zalunci kanka in ka koma gare shi zai gafarta maka duk da ka butulce in ka dawo ka gode Allah zai yarda da kai domin shi rahim ne mai jin kai ne wa in taskuru yardahu lakum idan kun yi godiya Allah zai yarda da shi a gare ku to shi yasa guda biyun suna tafiya yayin da mutum yake da lumun kafar shi kuma Allah gafurur rahim dangane da ni'ima saboda haka mu zamanto waɗanda za su suke masu godiya ga ni'imar Allah kamar yadda Annabi Musa ya kira ga mutanansa
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المعرض ربنا
تارك رب
ربنا إني أستغفرك إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الجبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب na'am to Allah jalla wa ala nan sai ya kawo mana labarin Khalilur Rahman wanda misali ne da godiya ga ni'imar Allah Allah ya ce wa qala Ibrahim ka ambata musu ya Rasulullah wato ka gaya musu wannan labarin kisar annabi Ibrahim yayin da yace rabbi ja'al hadal balad ya ubangiji na ka sanya wannan gari wato shine garin makka wanda ya zo tare da matarsa hajara da ɗanta ismail ku yangasta ce hajara wadda tsara ta bashi allah ya umarni da shi ya zo da su makka ya zo ya yi wannan addu'a ya ce ya allah ya ubangijina kun ga addu'o'in annabawa kenan da rab haka suke yi saboda abinda rububiya ta kunsa na kulawar Ubangiji ga bawansa. To da kamar ya Ubangiji ya mahalicci na mai kula da ni wanda duk lamari na yake hannunsa. Duk tana cikin ma'anar Rabb. Da ga yawa yawan addu'a ɗin annabawa haka take Rabbi Rabbi. Ya Ubangiji na ka sanya wannan gari aminan amintacce wa junubni wa baniya ka nisantar da ni da ni da 'ya'yana an na'budal asnam da mu bauta ma gumaka wato ka nisantar da mu daga fitina shine kun ga wannan shine asali na mutum ka nemi da kai da zurriyarka kar Allah ya sanya fitinar ku a cikin addinin ku wato mutum ya guji fitina ta zamanto a cikin addini shine Allah ya fitine shi da shirka ya fitine shi da zuwa wajen yan bori ya fitine shi da tsafi ya fitine shi da zuwa wajen malam mai duba duk yana daga cikin bautar gumaka rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji na lalle su gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane domin wato shaidan ya dauke su hanya ce wanda yake ya samu da yawa daga cikin mabiya faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni to yana daga gare ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ku ya saba min to Allah kai mai gafara ne mai jin kai domin ya san cewar a cikin zurriyarsa Allah ya gaya masa wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin zurriyar annabi Ibrahim da annabi Ishaq akwai akwai nagari mai kyautatawa akwai azzalimi mai cutar kansa mai bayyana mai bayyanannen zalunci ga kansa saboda haka yace to wanda ya bi ni Allah yana daga gare ni wanda kuma ya saba min to Allah kai mai gafara ne mai jin kai kamar yadda annabi Isa yake cewa ne in tu'adhibuhum fa innahum ibadu idan kai musu azaba bayinka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka gafarta musu kuma kai ne mabuwayi mai hikima shine annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tuna wannan sai ya kuka yana kuka yana Allahumma ummati Allahumma ummati Allah al'umma ta al'umma ta saboda tsananin tausayinsa ga al'umma sai Allah madaukakin sarki ya turo masa mala'ika Jibril ya ce masa inna sanurdika fi ummati za mu yardar da kai a cikin al'umma sai Allah ya bashi shafa'a cewa Allah ba zai bar wani wanda ya mutu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai dawwama a cikin wuta sai ya fitar da shi zuwa ga aljanna rabbana sannan yace ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati nan ya hada da shi ga wato annabi Ismail da sauran ƴaƴansa gabaki daya inni askantu min zurriyati ni na saukar da wani abu daga cikin zurriyata biwajin ghairi bi zar'in a wani kwari wanda yake ba abun ba ma abucin shuka ba ba mai kayan shuke shuke ba ba a noma a wajen saboda haka babu abinci inda baitikal muharram na saukar da su a wajen gidan a wajen ɗakinka mai alfarma wato kun ga kenan tun kafin a gina ɗakin bugiran ya zamanto mai alfarma Allah ya sanya shi nan ɗakin ne tun kafin ma a gina tun kafin a gina Allah ya nuna ma annabi Ibrahim ya ce nan ɗaki na ne kuma ya sanya shi da sunan ɗakin na saukar da su a wannan waje inda bai cikal muharram rabbana li yuqimus sala ya ubangijinmu na saukar da su a nan waje mai albarka inda bai cikal muharram li yuqimus sala dan su tsayar da sallah wato dan su zamanto masu bautar Allah shine wa tahir baitiya lit ta'ifina wal aqifina war ruk'is sujud kun ga ba abinda shi yasa zaka ji mutanen mu suna cewa maka garin sallah kana zama sai ka ji Allahu akbar an tafi sallah maka to ba abin to Allah ya sa an gina ganin dan ai sallah wanda ya kafa wajen dan ai sallah ya kafa shine annabi Ibrahim faj'al afidatan minan nas to Allah ka sanya zukata na daga zukata daga mutane tahawi ilaihim suna wato soyuwa zuwa gare su suna son zuwa wajen warzuquhum min ath-thamarat ka azurta su daga dadadan abubuwa la'allahum yashkurun dan su zamanto masu godiya a gare ka to shine zaka ga dukkan mutum burin sai je wannan gari ba waje ne da ake zuwa a shakata ba a je a irin kun san irin inda ake zuwa Switzerland a je a rinka a je a rinka sulalowa akan kankara din nan a guje a sulalo a guje akan kankara a wasanni iri-iri ga ga ga tsuntsaye ga 'yan itatuwa ga ni'ima ta ko'ina shi wannan garin sai bakin dutse sai tsananin zafi babu wani abu na wannan ni'imar amma kuma irin mutanen da suke zuwa wajen wannan garin da za kudin da za a kashe ka sa mutane su zo sai ka kashe biliyoyi amma babu wanda ya kashe ko amma mutane suke zuwa addu'ar annabi ibrahim kun san tourism yanzu in aka kafa yanzu kano in tana so mutane su rinka zuwa irin kudin da za a kashe a kano don a sa mutane su rinka zuwa daga kasashen duniya baki ɗaya su zo su ga abin da ake a kano domin in sun zo za su zo da dala in suka zo aka yi canji mutane za su samu dala za a samu kuɗi masu hotel za su samu kuɗi masu sayar da kayan abinci za su samu kuɗi za a samu harkar kasuwanci dai saboda mutane da yawa suna zuwa amma kafin a samu wannan sai an kashe kuɗi da yawa sai an kafa hukuma guda wanda za ta je ta sayar da Kano ta ta wato tallan Kano don mutane su zo Kano to amma babu wanda ya tallata maka irin yadda mutane suke zuwa makka yanzu inda ba don ma an ce tsakanin azumi da lokacin hajji ba a ba da visa ba da a shekara gabaki daya mutane ne suke zuwa kun ga da umra ai sai a ce sai rabiul awwal sai watan rajab sai ramadan yanzu in kuna ganin makka a tashar talabijin ta saudi makka din nan za ka gani kullum a ciki harami yake to shine Allah ka sanya zukatan mutane suna wato soyuwa suna son zuwa gare su kuma ka azurta su daga daɗaɗɗen abubuwa dukkan wani irin har abin da baka taba gani ba a ƙasar ku a can za ka ga irin irin ana sayarwa a can za ka gan shi irin kayan marmarin nan na sham wani abu mai kamar inibi inibi dinya dinya amma sai zaki a ƙasar sham ake yin sa a can za ka same shi ka azurta su daga dadadan abubuwa la'allahum yashkurun domin su zamanto masu godiya wato su zamanto masu bauta gare ka suna yin addinin gaskiya rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangijinmu lalle kai kana sanin abin da muke boyewa da abin da muke bayyanawa wa ma ya'fa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama babu abin da yake boya ga Allah a cikin ƙasa ko a sama kun ga wannan yayin da mutum yayi wato ana koya mana a cikin addu'ar Annabi Ibrahim yadda ya kamata musulmi ya rinka yi a cikin addu'ar kana kirari ga Allah kayi kirari gare shi kafin ka fara addu'ar a ciki din ma kana yi kuma kana kirari ga Allah domin wannan kirari ne ga Allah ta hanyar ambaton waɗannan sifofi nasa na ɗaukaka jalla wa'ala alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya bani Ismaila da Ishaq alal kibar tare da girmana wato tare da girman shekaru lokacin ya kai ba zai iya haihuwa ba amma Allah ya azurta shi da haihuwar Ismail sannan Allah ya azurta shi da haihuwar Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan Ishaq kuma ga Yaqub ya zo jikansa duk wannan wato ni'ima ce ta Allah to sai ya godiya gare shi to kun ga wannan shine ake koya mana ga yanda Halilur Rahman yake yi da ni'imar Allah inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na wallahi mai jin addu'a ne domin roko yayi yace rabbi habli min as-salihin haka yace Allah ka azurta ni daga salihai fa basharnahu bi gulamin halim sai muka yi masa albishir da da wanda yake mai cikakken hankali rabbi ja'alni muqimas sala ya ubangiji na ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min zurriyati daga cikin zurriyata ma ka sanya masu tsayar da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ka karba addu'ata rabbana ighfirli wa liwalidayya ya ubangijina ka gafarta mu da kuma iyayena walil mu'minina da kuma mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi yake tsayuwa a wannan aka ce annabi ibrahim yayi wannan addu'ar ne kafin ya barranta daga mahaifinsa wa ma kana istighfaru li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya qala me yace me mau'idin yayi masa alkawari zai nema masa gafara Allah qala sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to shine addu'a alkawarin da ya masa ya cika amma da ya tabbata cewa yaga cewa kafiri ne ba zai imani ba sai ya barranta daga gare shi to amma a cikin wannan akwai koyarwa ga muminai kan cewar mu roki Allah gafara ga kawukanmu da kuma ga iyayenmu da kuma ga muminai shi yasa aka ruwaito daga cikin maganganun tabi'ai Hassan al-Basri duk da yake an ruwaito shi da hadisi marfu'i amma dai na san ya inganta daga maganar Hassan al-Basri wanda ya nema ma muminai maza gafara da muminai mata gafara Allah zai yi masa gafara da adadin rayukan muminai maza da mata saboda haka yake daga shi yasa yake da kyau mutum koyaushe zai nema ma kansa gafara ya rinka hadawa da ƴan uwansa musulmi maza da mata kun ga gashi koyarwar annabi ibrahim ce to wannan shine abin da ya kamata koyarwar abin da ya kamata mu kasance kenan wajen ni'imar Allah mu zamanto tamkar annabi ibrahim wanda ya gode ma ni'imar Allah yake kuma fatan ni'imar nan ta wanzu a cikinsa da cikin zurriyarsa domin idan ka ga ka miƙe ka sami istiqama to fatanka istiqaman nan kuma ta wanzu a cikin zuriyarka babu wanda kake so ya zamanto alherin da ya same ka ya same shi irin wato naka zuriyar tsatsanka jininka Allah ya sanya alheri a ciki wanda babbar hanya ta samun wannan shine addu'a dan haka jama'a mu kula da addu'a ga ƴaƴanmu mu kula da addu'a ga ƴaƴanmu kun ga yanda Annabi Ibrahim ya rinka nanatawa رب وجنبني وبني أن أبود الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي kagani a dukkan makami yana tunawa ya hada da yin da yin addu'a ga zurriya Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مباعد لما قربت وما- ولا مقرب لما باعدت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والنعيم يوم العيلة اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين الراشدين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم أذهب عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا أجمعين اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في ديننا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في أولادنا اللهم عافنا في أموالنا اللهم عافنا في ديننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين